بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب janaz wannan shine darasi na ولا darasi na أربعين idan an ce al jam'i ne na kalmar jinaza jinaza wato kasra idan an ce jinaza kuma wato mamaci lokacin da yake cikin wato makara kafin a ɗauke shi daga ciki an gane ku idan an ce kitabul jana'iz wato bayani dangane da hukunce hukuncen jana'iza to menene alakar kawo wannan a babin da ya shafi kitabu sala dan duk abin da ya koro tun bayan magana mai tsawo magana sai da take dangantaka da sallah to shine malamai ke cewa cikin hukunce hukuncen da suke da alaka wato ainihin da jana'iza akwai sallah dan haka sai aka kawo kitabul jana'iz anan gurin cikin hukunce hukuncen da ke da alaka da jana'iz akwai maganar sallah مالك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان hadisi na farko a wannan babu an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yace Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aksiru zikira hadimil lazzat ku rinka yawan tuna ko ambatan mai ruce jin daɗi almaut wato ita ce mutuwa ku rinka yawan tuna ambata ko tunanin abin da ke ruce dukkan wani jin daɗi a rayuwar ɗan adam shine mutuwa wannan hadisi imam tirmidhi ya ruwaito shi haka kuma imam nasa'i ibn hibban yace hadisi ne sahihi amma bincike ya nuna hadisi ne za'ifi an gane ko hadisi ne za'ifi sai dai maganar tana mutuwa da kuma cewa mutum ya rinka mata tanadi wannan dalilai na shari'a da dama sun nuna haka a cikin littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور da fadansa aina ma takunu yadrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada dukkan waɗannan da waɗansu su ayoyi ne da ke nuna a rinka tuna mutuwa a kuma rinka yin tattali domin ta ha kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna haka to abin da dai ake nufi da tunanin mutuwa shine wato makasudi idan mutum ya kyautata maganganunsa da ayyukansa amfanin tuna mutuwa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wata hadisai ku rinka ziyartar kaburbura domin ziyartar kaburbura na tuna muku mutuwa na tana wa dan adam cewa haka shi ma za a kawo shi a saka shi cikin wannan ramin duk sarautarsa duk iliminsa duk dukiyar shi ba wani daga cikin masoyanka ƴaƴa ko mata ko abokanai ba wani cikin masoyanki ƴaƴanki ko ƙawayenki ko abokanai ko makwabta da zai iya maka kara ta minti biyar lokacin da za a binne ka ya ce abin da kusa ne babu shi ko akwai to idan ka tuna cikin kai kadai za a saka a nan gurin babu wani wanda ya sai tsaya maka babu abin da zai sa ka tsira san imaninka da aikinka na gari to sai ka ga mutum ya kyautata aikinsa kuma ya kyautata maganganunsa wannan shine makasudin tana mutuwa din وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي wannan duk mukaddima ne na mutuwa waɗannan hadisan ta iya wa ubangiji ta Allah ya jarrabe ka da wata cuta ko ya jarrabe ki da wata cuta cutar da za ta tsananta har mutum ya bambace ma gara ma ya mutu ya huta to menene ladabin da musulunci ya baibaye ka da shi a matsayin ka na musulmi yayin da wata cuta ta zo ta kiti ta kicin yewa me ya kamata ka zama yaya ya kamata ka kasance a kai musulunci bai kyale ka saka ka ba wanda ba musulmi ba shine kawai sai ya shiga kansa sai yadda yake so amma musulmi zai bi tsarin da musulunci yake Anas kan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada ɗayan ku ya gurace mutuwa li dhurrin nazala bihi dan wata cuta da ta sauka akan sa fa in kana la budda mutamanniyan in tilas ne ma ba makawa abin yayi tsanani har sai mutum ya gammace gara ma ya mutu falyakul to ga abin da zai ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar nan za ta zama mafi alheri wa tawaffani ma kana fil wafatu khairan li ka karbi rayuwa ta matukar mutuwar nan zaka zama mun alkhairi kaga a cikin nan akwai ladabi ka mika al'amari zuwa ga ubangiji kai baka roki mutuwa ba dan ta iya yiwa baka san me zaka tarasu ba kai baka roki rayuwa ba dan baka san me amfanin ta ba rayuwar ka sai ka fawwala al'amari zuwa ga ubangiji ya zabar ma daya daga cikin al'amura guda biyu mafiya alheri ai abin guda biyu ne ko dai mutuwa ko rayuwa ba wani abu na uku wanda yake tsaka tsakiya to sai ka roki Allah alkhairin rayuwa in ita za ta zama alkhairi din ka roke shi alkhairin mutuwa in ita za ta zama maka alkhairi din haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu babban sa Abbas yana cikin cuta cuta ta yi masa tsanani har yana cewa ya Allah karɓi rayuwa ta huta sai manzon Allah ce a ya ammu la tamanna al-maut ka dana gurata mutuwa yace domin kai ɗaya daga cikin mutum biyu ne in ma dai kai aikin alkhairi kake yi to ai maka jinkiri a ƙara ma rayuwa dan alkhairin ya ƙara yawa shi fi maka alheri sama da mutuwa in ma ko mummunan aiki kake yi to ai maka jinkiri ka samu daman tuba da istighfari shi ya fi maka alheri sama da kabu ba ga bane ba to wannan shine zabin shari'a a ce kenan yana daga cikin ladabin musulunci idan kana cikin cuta sai ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka roke shi alkhairi cikin al'amura guda biyu wannan hadisi muttafaqun alai imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بأرق الجبين wannan hadisi an karɓo shi daga Buraida Buraida shine Buraida ibn al-Husayb ibn Abdullah ibn al-Harith ibn al-A'raj Abu Abdullah as-Sulami sahabi ne mai babban matsayi Buraida ibn al-Husayb yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bi mummuni almu'minu ya mutu bi arakil jabin shi mummuni yana mutuwa ne da jibin goshi ko da gumin goshinsa wannan hadisi a wato cikin marwaitansa akwai asalasa. salasa abu dawud da tirmidhi da nasa'i wa sahaha ibn hibban ibn hibban yace hadisi ne sahihi haka ko yake hadisi ne tabbatacce sahihi shi buraida ibn al-husayb ya faɗo wannan hadisi ne a garin khurasan can cikin ƙasar rasha lokacin da ya je can wanda ɗan sai ya kamu da rashin lafiya sai ya je duba shi yana kwance lilis dab da mutuwa sai ga wani irin gumi na ketowa akan goshinsa sai ya tuna wannan hadisi sai ke cewa ka rabauta naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa mummune na mutuwa da jibin goshi to da wannan hadisi ko malamai ke kafa hujja cewa akwai alamatu husnul khatima wato alamomi da ke nuna kyakkyawan cikawa irin waɗanda in sun faru za a kyauta da zato ga wani cewa ya cika kyakkyawar cikawa daga cikinsu akwai gumin goshi a goshin ka gumi lokacin da ka zo mutuwa to sai malamai suka yi fassara guda biyu mai ake nufi da gumin goshi din arak din dai shine gumi sai wadan suka fassara gumin goshi cewa saboda mummuni idan ya zo mutuwa ubangiji ta'ala na jarrabarsa da radadin ciwon da ke damunsa ba dan komai ba dan wannan radadin ciwon ya kankare masa ƙananan zunuban da ya a rayuwarsa ya kasance lokacin da za a zare ransa an gama kankare dukkan wato wani zunubi da yi saboda radadin ciwo ciwon kai ne zazzabi ne ciwon ciki ne da sauran dangogin cuta sai a jarrabe shi da tsananin cutar wadda har za ta sa goshinsa ya rinka fitar da gumi ina fata an fahimta to wannan ita ce fassara wadda bata bukatan tawili ita ce mafi dacewa dan abinda Buraida ibn al-Husayb yayi izina da shi kenan waɗansu malaman na fassara gumin goshi cewa shine wahalhalu na rayuwa ko wahalhalu na takalif ash-shar'iyya yi kaza bar kaza da Allah ya dora mutum ai abu ne mai wahala to mumuni baya gushewa yana wannan har ya mutu duk da wahalar sallah baya sakaci da ita duk da wahalar zakka duk da wahalar kaza duk da radadin zunubi amma ya gwammace ya rabu da shi ba dan kawai ba dan ya samu tsira gobe kiyama amma dai fassara farko ita ce tafi dacewa an gane ku wa nabi sa'id wa abi hurairah radiyallahu anhu ma qala qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakinu mautakum la illallah lakinu mautakum la illallah maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lakinu mautakum ku lakantawa mamatanku kalmar la ilaha illallah wato kalmar la ilaha illallah an gane ku abinda ake nufi da lakinu daga at-talqin ne talqin kuma shine in fada abu dan ka maimaita shi ko in fada in ce ka maimaita shi idan na zo na ce ce la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah to zan ce na yi maka talqinin kalmar shahada an fahimta ku, wato talqini dai baya tabbatuwa sai da ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu ɗaya makusanciyar ma'ana ɗaya ta nesa ce makusanciyar ma'ana in ce da kai ce kaza to na yi maka talƙinin kaza kenan ma'anarsa ta biyu wato in zo ina yi ko da ban ce ce ba amma ina maimaitawa domin ka maimaita din to yana ɗaukan wannan ma'anar to sai dai ma'anar farko ta fi zama zahiri lakinu kum la ilaha illallah mauta jam'i ne na me mai matacce kenan to ta yaya za a yi kalakana mutumin da ya mutu la ilaha illallah <laughs> sai zanto me ma'anarsa gabanin mutuwarsa ashe kenan mutumin da bai kai mutuwa ba matukar alamu sun bayyana na an fara fitar da rai ya halatta a larabci ya ce masa me matacce dan in ba haka ba dan me manzo Allah zai ce lakkinu mautaku ka ko san zaka faɗa ne lokacin da rai a jikinsa dan an zare rai sai ka zo ka ce la ilaha illallah ba ya zama lagau ba <laughs> ba da amfani kenan lokacin da yake da rai ne zaka faɗa sai waɗansu malaman suka ce a mauta din jam'i ne na mayyit lafazin mayyit kuwa mutumin da zai mutu amma bai kai ga mutuwa ba mauta sai zanto jam'in su kenan an gane ko da akwai mace tsakanin mayit da mayyit mayit ba tare da wato ainihin shadda akan yawon ba wato matacen da riga ya mutu mayyit wanda zai iya mutuwa amma yanzu da ransa da haka Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun kai zaka mutu su ma za su mutu kaga mayyitun wanda zai mutu dan a lokacin bai riga ya mutu ba wa innahum mayyitun kuma su ma za su mutu an fahimta ko amma da an ce mai ba tare da shadda akan ya'un ba da sai zanto ma'anar su ne mait matacce shine nake cewa aya ile tafsira maitin wa mayyitin fadunaka qad fassartu ma kunta tas'alu wa ma kana za ruhin fadhalika mayyitun wa malmaitu illa man ila al yuhmalu yace kai matambayi na dangane da bambanci da ke tsakanin kalmar mai da mai zo ga fassaran abin da ka tambaya yace duk abin da yake da rai sai a ce masa mayyit ba a cewa mai sai abin da an dauke shi za a kai shi makabarta wato daga ya mutu lakinu mautakum la ilaha allah ku yi ku rinka faɗawa mutanen da ke dab da mutuwa ku rinka musu tarkinin kalmar shahada su faɗe ta an gane ko wannan anan riwayan ta tsaya amma a wata riwayan ta ibnu hibban akwai dadin kalmar man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah inda al-maut dakhala al-janna maza sai dukkan wanda ya kasance karshen zancensa lokacin mutuwa shine la ilaha illa allah dakhala al-jannata zai shiga aljanna yawman min ad-dahri ko da aini ɗaya ne na karshe ya faɗe ta ya mutu zai shiga aljanna wa in asabahu ma asabahu qabla zalika ko da ya aikata abin da ya aikata na zunubi kafin wannan rana. wato wannan kenan sai ya zanto faɗin la ilaha illallah ga mutumin da yake dab da mutuwa alama ce daga cikin alamomi na husnul khatima wato kyakkyawar cikawa a duk karshen abin da mutum ya faɗa shine ne la ilaha illallah to kamar yadda na faɗa tun farko waɗansu malamai suka ce za ka samu mutum ka rinka ce masa ce la ilaha illallah ya faɗa ce la ilaha illallah idan ya faɗa sai kai shiru idan wata hira ta shiga haka sai ka sake umartan shi ce la ilaha illallah har a a ta sa'ar ita ce karshen abin da ya faɗa waɗansu malaman suka ce a'a za ka yi maimaitawa ne a gaban sa la ilaha illallah har a ta sa'a shi ma ya tafa ya faɗa amma zancen farko shi fi inganci cewa za ka ce ya ce da annabi ya ce lakinu. ya zama mai kenan fi'ilul amri kuma a aikace lokacin da Abu Talib bai da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je dubo shi da ya je dubo shi sai yake cewa da shi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah yace akai kai na ce la ilaha illallah kalma daya in tsaya maka da ita gaban Allah ashe tunda za a ce ce wato yanzu ne kenan ana iya cewa mutum ya ce dinkin tunda gashi annabi ya ce da shi duk da cewa shi bai samu ya faɗe ta ba kan dan bai rabota ba bai samu ya faɗe ta ba an fahimta ko ga ba yahudan da annabi je dubo shi wani saurayi yana yi wa annabi hidima ya rashin lafiya sai annabi je dubo shi da ya je dubo shi ce ka faɗi kalmar shahada ka sai saurayin ne ya kalli mahaifinsa sai ya kalli annabi annabi na cewa faɗi kalmar shahada ka ta, sai kalli mahaifinsa sai kalli annabi sai mahaifin sai ce ajib abal qasim an sama baban al qasim sai yaron yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai annabi ya tashi karka ɗari gasa na cewa alhamdulillahi allazi najjahu minan nar yabo ya tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga wuta a ce kaga ana cewa mutum yace dan gashi annabi ya cewa wani yace Da haka dai mustahabbi ne ga majiyaci mustahabbi ne ga mai aikin nas musulmi ne eh, musulmi mace ko namiji idan ya gama mara lafiya na cikin halin kaka na kayi ya umarce shi da faɗin wannan idan ya faɗa shi ya dace da kyakkyawan cikawa kai da kace ya faɗa din lokacin da ya faɗa kuma kana da lada dan kai kira zuwa ga mafi zama aikin alkhairi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wa alaikum assalam a eh, ko da ba musulmi bane ba sai masa sallan musulunci a nan gurin ba sai ba sai ce la ilaha illallah ka yadda ka musulunta abinda mutum zai ce masa kenan domin da yace ce la ilaha illallah kila ya fade ta bai ma san cewa wannan kalmar da ita ake shiga musuluncin ba kila ya fade ta bai san ma'anarta ba to fadin abu ba tare da ka san ma'anarsa sa ba ai ba za a baka lada ko zunubi ba tunda baka yi wani abu ne bo ba amma yayin da ka faɗa abu ka san me yake nufi kuma ka nufaci wannan ma'anar a zuci to shine za a yi maka hukunci da shi da haka duk mutumin da zai shiga musulunci kar ku ga cewa larabawan da su za su shiga musulunci annabi ba sai ya tsaya musu sharhin kalmar shahada ba su bukatar haka dan larabcin harshen su ne amma yanzu duk wanda ba larabi ba duk ba ajame kai har wadansu daga cikin larabawa suka zo za su shiga musulunci yana da kyau ka faɗa musu meye ma'anar la ilaha illallah take nufi ka yadda da wannan ma'anar eh to furta ta da baki ke na zama musulmi ina fata an fahimta ka ji ma'anar la ilaha illallah abu guda biyu ta kunsa abu na farko kore dukkan dangin bauta daga kowa sai Allah abu na biyu ba a karɓar samfurin bauta a wurin kowa sai a wurin manzon Allah bangaren ta guda biyu kenan bangaren farko la ilaha illallah bangare na biyu muhammadur rasulullah yadda ba a bautar kowa sai Allah haka ba a yi wa kowa biyayya kuma sai manzon Allah ka yadda da haka yayin da ce ba za ka bauta kowa ba sai Allah ba kai ba bautar gunki ba kai ba bautar kabari ba kai ba bautar komai dukka ka yadda iya eh, yadda to yayin da kai da Allah za ka yi wa bauta tsarin bautar nan ba yadda kake so ba ba yadda ake a gidanku ba ba yadda ake a garinku ko kabilarka ba sai yadda manzon Allah ya koyar ka yadda da wannan ina eh, yadda da wannan kalmar shahada ta tabbata kenan sai kawai furta da baki to kenan yana musulunta amma kar ka sa mutumin da bai san ma'anar ta ba ce la ilaha illallah la ilaha illallah bai ma san me yace ba bayan mun biyar ka tambaye shi me ma'anar ta ce ce ni ba ban sani ba kawai na ga an ce la ilaha illallah ni ma na faɗa wannan ba ta samar da shi komai ba mhm. ina zuwa na'am ina jinka saboda me ku kyale kansa tukuna eh eh manzo Allah bai faɗe su ba bai faɗi Muhammad Rasulullah ba amma dole sai da ita zai iya wa mutum ya ce amma manzo Allah ya takaita ne da an ce je kamar yanzu ce karanta Fatiha sai ka zo ka ce Fatiha kai shiru zai yi haka a kai ba zai yi ba me nake nufi da karanta Fatiha sura sananniya a cikin alqur'ani mai ayoyi guda nawa wadda take farawa da alhamdu ta kare da me Wala dalil shi nake nufi amma ba sana ce karanta alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe ba ba haka ba haka dabi Allah rabbi take yayin da duk aka kawo la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana ciki ko da ba furta ta ba da haka wani lokacin qur'ani zai kawo ta ba tare da ya furta muhammadur rasulullah ba ba na jin zaka samu wani cikin qur'ani inda aka kawo la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jere tare ko dai aka kawo muhammadur rasulullah kadai aka kawo la ilaha illallah wani wurin gaba shi kadai ina fatan ka fahimta Allah ce man yakfur bi taguti wa yu'min shikenan bai ce ba kuma yu'min bi rasulillah amma tare haka sai ce faqad istamsaka bil qurwati al wuthqa lan tisabala huwa kafara bi tagut al bi tagut kuma shine la ilaha an gane ko to al-iman billah kuma shine illa Allah ban ba eh eh da musulmi sai su san ladabin musulunci na jiya kuma abin da ya kaba akwai hakuri abin da ya kamata shine ko da lokaci wato mukan samu nisa da juna tsakanin masu karantar da addini da kuma waɗanda suke bin wani tsari na rayuwa daban ko kasuwanci ko boko da sauransu kaga dukkan ma'aikatan jiya ya kamata misali idan muna da masallacin juma'a mu san cewa daga cikin mahalarta wannan masallaci ma'aikatan jiya nawa ne ma'aikatan banki nawa ne suwaye yan kasuwar mu suwaye kaza din mu dan duk lokacin da wani abu ya dace da tsarin aikin su a rinka tsara musu wata lecture ko wata semina ta musamman yanzu misali idan aka ce kungiya ta addinin musulunci ko izala ko jama'atul nasr islam ko dukkan wata kungiya da take tsaye tsayin daka wajen aikin addinin musulunci ta ce gashi a dukkan wato shekara wato duk bayan wata uku za ta tsara wata za ta tsara wata semina ta musamman dangane da aikin jiya a musulunci a aikata a aikawa dukkan ma'aikatan aikin jiya musulmi za su halarta ko za su halarta ba ana akalla cikin ɗari ka ce mutum hamsin su halarta ba ka ba ko mutum arba'in ne to a tsara musu ga yadda musulunci yake to amma ban fahimci wannan tsarin ba sai dai mutum ya dan tafka kaɗan a masallaci lokacin da tsautsayi ya sa ya ji ba ya zo bane dan ya ji ba ba ga bane ba to wannan duk wadansu ayyuka ne da ya kamata mu sa cikin jadawalin ayyukan mu na yau da gobe idan suka yi abu bisa ga kuskure kar mu zarge su training din da aka ba su dama ba na su yi wannan koyarwa bane da musulunci duk wanda kaga yayi to dama shi kansa yana da tarbiyya ta musulunci ko ta awar koyan addini a karan kansa amma ba tsarin aikin jiya bane aka koyar da shi haka ina fatan kun fahimta kowane bangare na rayuwa ya kamata ya zanto yan uwan musulmi muna dan haskaka musu hanya yaya za su fahimce shi yadda za su kwatanta musulunci a ciki wannan fitilar ta mutu ba amma akwai fitilar kwai idan idan akwai mai ashana sai kunna ta akwai karin bayani a batun cewa sukan zage mutum da wannan labule eh kafin ya mutu ba kafin ya mutu ba kafin su zage shi sun tabbatar da ya mutu sun ne suka kange shi hmm. amma lokacin da su yake da ranka sukan yawo gari wajen su ga sun samu sadiyarsa eh sai kare sannan shi da wannan haka kulli halin dai dai dai dai tabbataccen abu dai shine mu bula duk ba da shari'a ta koya mana eh idan suna so in gane bambanci wajen idan mutum na kama ko suna a kan to a karshe yaro da da gida a kai mutum ya zai ce da akai kuma nan ma zai ce karasa ya zai ya kiran da sallah shari'a ta lalatar da kai da waɗansu lafuzza wanda da su za ka yi amfani gurgurda yadda shari'a ta ce ba rigi ba gari da haka idan shari'a ta ce ka kara kaza ba idan ka kara kaza ya zama kai bid'a kenan ka fahimta ko da haka ba za ka kara ba daidai da shari'a ta dakatar da kai akan wannan anan zaka tsaya ba rage ba kari wannan shine gaskiya zance hmm. duk abin da suka dogara kiyasi ne suna cewa wai idan ka ce da shi wai lokacin da ake cewa mutum ce la ilaha illallah a lokacin shaidan kuma na zuwa na ce masa ka zama ba yahudi ko ka zama ba nasare. to kaga wannan ba nasi bane na shari'a tabbata ce tabbatar da haka ko kuma suka cewa ai gudun kar radin ciwo ya sa yayi fushi ya ce kai ne ba zan faɗa ba to ya zanto yaki wato kalmar shahada ga shi kuma karshen rayuwarsa da haka suka ce kenan ba za a faɗa masa da baki ba a ce ce la ilaha illallah to amma kaga yadda idan hadisi ya riga ya tabbata ba a aiki da wani kiyasi an fahimta da kyau ko ko ya hakuri haka wa an ma ibn yassar haka ne ko wa an ma ibn yassar radiyallahu an wa an ma ibn yassar radiyallahu an haka ne ko وأما أكل يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين an kai wannan hadisi daga makil ibn yasa makil ibn yasa da ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ikra'u ala mautakum yasin ku karantawa mamatanku yasin ma'ana yan uwanku da suke dab da mutuwa ku rinka karanta musu suratu yasin saboda su dace da albarkan wannan sura wannan hadisi rawahu abu dawud wa nasa'i imam abu dawud da imam nasa'i suka ruwaito wa sahahahu ibn hibban ibn hibban kuma ya ruwaito shi sai dai hadisi ne da'ifi an gane ku. maganar karanta mu wannan suratu yasin wannan bai tabbata gaba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an ummi salama radiyallahu anha qalat دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره wa nawwir lahu fihi wa an karba wannan hadisi daga ummu salma Allah ta gare ta a gare ta ummu salma take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin abu salma mijinta kenan wa qad sukka basaru a lokacin nan an riga an lullube idansa an gane ko ma'ana waɗansu kuma suka ce shukka basaruhu an riga an zanzare idansa shukka a wannan riwaya a wata riwaya shakka basaruhu idanunsa sun riga sun buɗe wato daidai lokacin da za a zare ransa kenan san ran mutum idan lokacin za a zare ki idan sana buduwa kamar yadda bayanin hadisi zai zo fa aghmadahu sai annabi ya rufe masa idan sun qala sannan yace innar ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar yayin da aka karbare daga jikin dan adam ittaba'ahu al-basar sai ido ya bi shi da kallo yayin da aka zare rai aka sama da shi sai ido ya bi shi da kallo haka har ya zo idan sai tsaya haka a wannan lokacin ba rai idan. ba kallo ne na irada ba idan ne shi da kansa ba mai idan ba da ya da shi kun gane da kyau fazajjana sun min ahli sai waɗansu cikin iyalan wanda ya mutu din suka farke da kururuwa da kuka kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kar ku yadda ku yi wa kawunan ku addu'a sai ta alkhairi me yake nufi da kar ku yi wa kawunan ku addu'a kar ku yadda ku faɗo wata magana dangane da mamacin nan naku sai magana ta alkhairi fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taqulun domin mala'iku sukan ce amin kan duk abin da kuka faɗa idan kuka ce Allah dukan wane, Allah masa gafara Allah rahamce shi mala'iku za su ce amin idan kuka ce Allah wadaran wane, Allah yayi kaza Allah yayi kaza haka dai mala'iku za su ce amin fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taquluna thumma qala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir li abi salama ya Allah kai gafara ga Abu Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka ka ɗaukaka sa cikin waɗanda aka shirya wafsah lahu fi qabrihi ka yalwata masa qabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa qabarinsa wa khlufhu fi aqbihi ka zama halifansa a cikin zurriyarsa ma'ana ka kula masa zurriyarsa ka jibinci nauyin zurriyarsa ko da bayan mutuwarsa wani hadisi imam muslim ya rawaito abinda zamu dauka cikin wannan hadisi na hukunci-hukunci farko dai kada jiyar majiyaci tun lokacin da baya da lafiya dama zaka ce da shi qul ilaha illallah yana cikin wannan mun riga mun karanta tun baya ko baya da haka zaka ladabtar da shi shi kanshi ladabin addu'a in zaka yi addu'a to ga abin da zaka ci ya Allah rayar da ni in rayuwa za ta zama alkhairi ya Allah karbar ina in mutuwa za ta zama alkhairi sannan kuma daga cikin abin da zaka zaka yi ana dauke ransa wato kai kokarin rufe idansa da lokacin da ake zare rai ido na bin rai to lokacin nan sai ka rufe idansa da ka rufe kuma zai rufu an gane ku mun fahimci wannan cikin wannan hadisi annabi na zuwa fa a gaba ba sai ya rufe idansa kuma baya ga haka farkon abin da zaka furtawa daga bakin ka shine addu'a ta alkhairi an gane ku duk iyalan gidanka ya zanto ka ba su wannan tarbiyya a yamakon su ji takaici wannan jin takaici kowa dole ne na ce mutu ya ji babu dadi amma dai su ribaci wannan lokacin daga mutuwa lokacin addu'a ya fara ina fata an fahimta daga lokacin da mutum ya mutu ko an zo an yi wanka ko ba a yi wanka ba ko an yi sallah ko ba riga aka yi likafani ba lokacin addu'a ya fara baya karewa daga nan har illa ma sha Allah kaga ba iyakan sai addu'a da wuri daban wuri daban wuri daban daga lokacin zaka ci gaba da masa da addu'a kuma yana daga cikin wannan ladabi dukkan alkhairi ya kamata kai masa addu'a ta alkhairi dan a lokacin abinda mutane ke faɗa mala'iku na cewa an fahimta ku kuma gashi nan take kafin annabi ce a zo a yi masa wanka a yi masa sallah a nemo likafani ya aika nan take ya fara masa addu'a Allahumma ighfir li abi salma al awar fadar ta hu fil mahdiyin wa ftah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlahu fi aqibihi ka duba azar annabi baka bar wani dangin alkhairi na duniya da lahira ba sai ta shiga cikin gaba cikin kalmomi kadan aghfir li abi salma ighfir li abi salma dukkan sa a gafarta masa warfa darajatahu fil mahdiyin bayan an shiga aljanna ba bai nan farko ba dauka darajarsa wadda alahu fi kabar hi kafin aje ta akwai zaman kabari a yalwata masa kabarin sa bayan kabarin yayi fadi kuma haska karfi wa nawar lahu hufi. me zai faru idan ya bar iyalinsa Allah ka zai masa halifa cikin iyalinsa waye zai maka addu'a cikin kananan kalmomi in ba manzo sa irin wannan in ba manzo sa duk tunanin mai tunani ko fasahar mai fasaha bai kama zan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah mai shi abin koyi la, kana lakum fi rasulillah uswatun hasana da wata addu'a ce wadda bata dace da sunna ba sai ka cika shafin takarda biyu ko uku ba ta tattala dangin alkhairi irin yadda wannan addu'a ta tara ba shi yasa yana daga cikin tsarin aikin sunna ka gashi babu yawa amma albarkar su tana da yawa saboda daga bakin mafi fasaha masu fasaha yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin munin bid'a kaga aikin da yawa shi amma kuma shi wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة muttafaqun alai an kai ko daga Aisha Allah shi kare da a gareta tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tika sujjiya an lullube shi daga at-tasdiya ne ma'ana at-taghdiya suturce abu ko lullube shi sujjiya an lullube shi bobirdin da wani tufafi hibara mai zane burd an gane ko wato tufafi ne wanda yake da layi layi wanda ke hibara shi kuma zane a jikinsa akwai launin da ba nashi ba bambanci tsakanin bur da ibara shi bur zai iya zantowa launi launi ɗaya ne amma da zane haka ko da layi a jiki ai yana iya haka ko farin yadi amma kaga da zane a jiki shi zanen ba wai ya ta bambanci da launin ba an gane ko yawa amma abin da yake shi bara akwai zanen da yake latsi wanda yake ba na asalin yadin ba ina fata an fahimta wato dai yana daga cikin abin da za a yi wa mamaci bayan abin da muka ambata a baya an rufe idansa an yi masa addu'a sai a ɗauki wani mayafi a rufe shi da shi saboda me dan aikin da ke gaba a lokacin nan shine a je a sanar da makauta a sanar da mutane dan a samu taron wanda za su zo su yi masa sallah a kira waɗanda ya cancanta su zo su yi masa wanka a samo likafani in bai riga ya tanade shi ba in yana da shi a je shi kenan duk kafin a zo a yi magana wanka to dama mustahabi ne a lallabe mutum kar a bar shi a buɗe wannan daga cikin karramawar musulunci game da musulmi ko da bayan mutuwarsa gashi ana karrama shi a lallabe shi saboda da zaran mutum ya mutu galibi aka samu canjuwar yanayin dan kowane noti na jikin mutum ya riga ya kunce gaba da ya yi saka bai da daɗin gani sannan ganin sa a zahiri na ƙara tayar da hankali gawa iyalansa kenan da yan uwansa duk wanda za su gani da ƙara firgita su da kada su to a lokacin sai a sa a rufe mutum dan a sutarce shi a karrama shi da a lokacin baya iya kansa komai baki na iya budewa yawo na iya fita majira na iya fita da sauransu amma idan yana da kaga an sutarce shi an karrama shi kenan ladabin musulunci kenan an fahimta ko kamar yadda aka yi wa maza ta suna ga jari ga asusun shi wannan hadisi bukhari da muslim sun wato wa ha an karbo daga aisha aba bakarin radiyallahu anhu kabbala Nabiya nabiyya sallallahu alaihi wa sallam da moti, haka kuma ya tabbata daga aisha cewa sayyidina abubakar ya sumbaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mutuwarsa wato wannan kenan na nuna halaccin sumbatar mutum koda bayan mutuwarsa haka ne ko ba kawai abubakar siddiq lokacin da annabi ya cika lokacin da annabi ya rasu abubakar baya cikin garin madina yana wani gidan gonarsa a can bayan garin madina baya da labarin mai ke faruwa da ya shigo gari ya samu gari cikin wannan hali ko ina alamun cewa ba lafiya ba labarin ya zake masa cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika amma ga Umar can ya tara mutane a masallaci ya ce kar wanda ya kara cewa annabi ya mutu duk wanda ya ce annabi ya mutu sai ya fulle masa kai da sayyidina Abubakar sai ya kyale wannan taron da ake na hargo wacce sai ya tafi ya je ya samu tabbacin annabin ya cika yana zuwa dakin Aisha an riga an lallabe annabi da wannan mayafin sai ya daga ya ganshi da ya ganshi ya tabbatar ya cika ce lallai na tabbatar ubangiji ta'ala ba zai tara maka mutuwa biyu ba ta farko ka yi ta ba kai babu wata mutuwa kuma ramana sannan ya sumbace shi ya fito ya tabbatar ya mutu kenan da ya fito sai ya shigo masallaci Umar na wannan abin nan ya hana mutane magana don an yi mai sai sai na Umar na cewa Abubakar zauna Abubakar ya kyale shi zauna Abubakar ya kyale shi sai dai hawan mimbarin da Annabi ke abin nan hudu ba yana hawa yayi bude da khutbatul haja yana buɗa da khutbatul haja kowa na sauraron sa yace to ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut thumma tala qawluhu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul har zuwa karshen aya yana karanta wannan aya kamar mutane ba su taba jinta ba sai ranar kowa sai ya ta mai ta fa ma muhammadun illa rasulun kad khala min qablihi rusul afa in mata wa qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa tajidullahu shakirin sannan duk daga lokacin akai ijma'i lalle annabi ya cika da wannan fatuwa ta kowa kuma ya riga ya sallama to shine sabanin farko da aka fara yi shin annabi ya cika ko bai cika ba shine sabanin farko da musulmi suka taba yi bayan annabi ya bar duniya to sai aka zo kan sabani na biyu shine kan maganan wato ainihin halifanci waye da zama shugaba don a lokacin nan ba riga an binne annabi ba saboda muhimmancin shugabanci a musulunci waɗansu suka ce mutanen madina suka ce nasu mutanen maka suka ce nasu aka yi tai aka yi tai sannan aka tabbatar da abubakar bayan riga an tabbatar da abubakar sai magana kuma kan cewa to yanzu ai sai a zo a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka da suka zo za a yi masa wanka to ya za a yi a kwabe sa ko kar a kwabe sa a yi masa tufafinsa a jiki nan gurin ma wani abu ya zo aka walwale wannan sannan aka zo ai na za a binne shi a kai shi jikin mimbarin sa abin naji ko a kai shi ba kai sannan Abu bakar ya kawo hadisi cewa ya ga kaza aka warware wannan sannan kaza sannan kaza sannan kaza kowane sabani yazo sukan yi kokarin su mayar da shi zuwa ga nassi na qur'ani ko hadisin manzon Allah dan su warware matsalar su wa alaikum assalam wa rahmatullah da malam eh da ake cewa bayanin zai zo nan gaba eh bayanin zai zo nan gaba insha Allah ta'ala cikin ina da akwai hadisin da zai zo haka kana gaba cikin to kuma na ji malam game da fadin da ila inda mhm. za menene da nan kuma a ka ila hadara a yau eh game da wannan maganar gargara da kuma wannan magana maganan cewa hatta iza hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an wannan ana magana ne ga mutumin da bai ce na tuwo ba sai da ya kai gargara al-gargara kuma shine lokacin da an zo zare rai har ya zo mu makogalo to mutum ko ya fara kalmar shahada lokacin ba ta da amfani amma mutumin da raina jikinsa ba riga an matso ta zuwa makogara ba ka ce fada kalmar shahada ya fada za ta amfani. shi saboda haka bacin karo da juna tsakanin hadisan cewa ku cewa mamaci ya ce la ilaha illallah lokacin da yake dauda mutuwa da kuma ayat da ke nuna cewa ba a karban tuban mutum in bai tuba sai da mutuwa ta zo masa dan wancan mutuwa ta zo masa ya kai wa wakasul gargara kenan dan annabi ya ce ana wa kowane ɗayan ku ma lam yughayyir matukar bai kai gargara ba gargara kuma shine rai ya kawo makogaro ina fatan ka fahimta

imam malik kuma yana cewa ba duk abin da ka sani zaka faɗa ba <laughs> wani abin ka faɗa wani kuma dole ka wuce ba zai yi wa ba dai idan ka tsaya haka kullun kila hadisi dai za a yi ko biyu to wannan kowanne dai darasi ya bi ta kansa gurgudan hali za a farka ko ya hakuri haka mu ci gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nafsul mu'min ran mu'mini mu'allaqatun bidaini tana rataye da bashin sa hatta yi kuda an ku sai an biya masa me ake nufi da tana rataye ma'ana ransa tana nan a rataye ba za a kai ta zuwa ga alkhairin da ya kamata a kai ta ba ta fara mutum moriyarsa har sai an biya wa mutum bashi in ya mutu da bashi a kansa an fahimta da kyau har sai an biya wa mutum bashi wannan hadisi wafa Ahmad wa Tirmidhi Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito wa hasanahu Imam Tirmidhi ce hadisi ne hasan haka ibn majah ya rawaito haka al-hakim an-naisaburi hadisi ne sahihi wato abinda wannan hadisi ke nuna wa wato wajibcin biya wa mamaci bashi yana daga cikin abu da ake yi na farko farko bayan mutuwar mutum a tabbatar su waye suke bin bashi kai yana daga cikin abin da ya kamata shi kansa mutum ya yi kafin ya kai ga mutuwa ya tabbatar yayi wasiti a biya masa bashi mahaifin Jabir dan Abdullahi ana washe gari za a yakin Uhudu da daddare ya kirawo Jabir yace masa da shi ina tsammanin gobe ina cikin gawar farko a yakin uhudu haka nake ji a jikina dan haka a duniyar nan in na mutu yanzu ban bar wani abu ba mafi mahimmanci a wurina sai kai yace sai fa rayuwar manzon Allah ta fi komai tsada a wurina kai din nan kai ne ka fi komai kima bayan manzon Allah wurina yake cewa dan haka ka kula da yan uwanka dan ya bar masa yan mata guda shida dukkaninsa ne yace ka kula da su kwarai da gaske ka tsaya tsayin daka wajen tarbiyyar su yace sannan ka biya min abin da yake kaina na bashi ana bina kaza ana bina kaza ana bina kaza shikenan fa aka waye gari ya tafi yaki ya zanto cikin wanda suka shahada a wannan yakin Jabir ya bincika nawa ake bin sa aka ce ana bin sa wasu ki 30 na dabino ya je gaba ɗaya gonan dabinon sai da ya tattaro dabinon bai kai wannan wasu ki 30 ba ya zo faɗa manzan Allah ya ce tashi hankali ya same ni ga bashin mahaifina gashi kuma abin da zan biya ina ganin ba zai kai ba manzo Allah ce yace kai alkawali da masu biya yace gobe yace to in sun zo ka kirawo ni a kirawo ce ina da dabinan yace tattara da dabinan wuri guda sai annabi ya zauna a gabar inda aka daura dabinan yace auna musu wanda ya zo auna masa wanda ya zo auna masa da <laughs> dabino yana da yadda yake <laughs> kowa aka auna masa yace akwai saura yace babu saura yace yanzu dai akwai wata mace ta yi da'awar tana bin mahaifina dinari biyu amma bata kawo shaida ba annabi ce ba ta da gaske take yi ba ta ƙarya ya gama biyan bashi gaba ɗaya yana da matukar muhimmanci biyan bashi duk wanda ya mutu da bashi a kansa akwai garin lokacin da wani sahabi ya mutu aka zo za a yi masa sallah annabi ya ce a ah, ku je ku yi masa sallah ba zan biya eh, ana bin sa aka ce ana bin sa bashin ka yace to ba zan yi masa sallah ku je ku yi masa sallah sai Abu Katar al-Ansari yace ma'aikin Allah na ji jibinci nauyi zan biya masa yace zaka biya masa yace zan biya masa zaka biya masa zaka biya masa har sai uku yace eh yace to shikenan mu je a yi masa sallah aka je aka yi masa sallah Haka waye gari annabi ya gama da abu kata da yace ya ka biya bashin ne ci haba manzo Allah je jiyan nan kuma ka je muka binne aka sake waɗansu kwanaki ka biya masa bashi yace ina da duniya ka biya masa bashi da nan sai yace eh na biya tun jiya ya tambaye shi wata gona yace na biya tun jiya yace yanzu kenan fatar ta fara yin sanyi sanyi daga azabar da ake masa kai dinari biyu ne dinari biyu na ga wanda suka ci miliyoyin banki ba adadi suka yi zaman su ina ga wanda suka ɗauki dukiyar ƙasa ba adadi suka yi zaman su kudin jiha kudin karamar hukuma kudin nefa kudin naitar kudin wajeci duk an cinye gaba da dinari biyu ce yanzu ne fatarsa ta fara sanyi-sanyi daga kubar da ake masa da haka yana daga cikin abin da sahabbai ba sa yin sakaci da shi kowa zo mutuwa ya san da baki zai faɗa iyalinsa ku biya mun bayan na mutu shi zai kokari ga ya biya kafin ya mutu yana biya sutura ce ku biya mun har sai da ta kai annabi na cewa kai duk wanda ya mutu daga yau ya kasance ya bar dukiya to dukiyarsa da iyalin duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴa ba mai kula da su yace to mu za mu kula da su duk wanda ya mutu da bashi yace ya zo mu a zo mu za mu biya masa malamai suka ce kenan ya zama wajibi ga imam shugaban kasa gwamnan jiha shugaban karamar hukuma duk talakawan ka wanda ya mutu da baci wannan muna magana a tsarin musulunci dan kasancewa sauran tsare-tsare ciki suke da zalunci musulunci ne ke cike da adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla a musulunci in ka mutu gwamnati za ta biya maka ka'idar kenan haka manzon Allah ya bada shela haka halifofi suka yi bayan sa saboda baci ba karamin abu bane ba da haka yana daga cikin ladabin mara lafiya musulmi ya tabbatar ya biya bashi ko alal ya yi wasiya da abiya kafin ya kai ga mutuwa yayi maza ya rattaba takarda a rubuce ana bina kaza ana bina kaza ana bina kaza ya sa hannu kai ya rubuta dai dan ma da hali ya samar da shaidu saboda ko da bayan mutu yan uwansa su biya masa ko da za a dade ana yi su biya masa ya fi alkhairi sama da ya je lahira ba a biya ba Allah shi kyauta wa alaikum salam to wannan ta ke yiwuwa mutum ya tana da wasu manyan manyan da bashi da biya amma kuma wasu wannan ke yin ina da ya dan manci ba zai iya sanin su wane ne masu ya bayan mace ko kuma abin da ake da duk bashin da kake jin ana binka amma ka manta suwa suke binka ko ka manta amount din adadin kuɗin da ake binka to za ka kubuta da shi ta fuska biyu fuska ta farko ka fitar da kuɗin da kake jin lalle ya kai haka idan kana tsammanin kila dubu biyu ne kila dubu biyu da ɗari biyar sai ka fitar da dubu uku ka tabbatar kai ne ka biya kenan to idan ka fitar da wannan kuma baka san kowaye ba ka manta waye ka ci wannan bakin dashi sai ka bayar sadaka a madadin shi a bashi lada ina fatan ka fahimta to wannan shi kenan ka riga ka kubutar da wannan bashi kuma amfanin dama kar ka samu wannan mantuwar na nawa ne wane ne shi yasa musulunci ce ku rubuta idza تدعنتم بدن لا ajalin musamman فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل bil لك تكن daga cikin tsari kenan musulunci a saboda ba za a zo ana cewa wane ne ba ko nawa ne in yana rubuce sai mutumin ya zo bayan ka biya ya ce ni ne nake banka kaza da kaza sai ka ɗauki kuɗinsa ka bashi sadakar wancan ta zama taka ba ka cewa ina yi maka sadaka hmm. cewa me cewa kana iya samun mutum ana yin bashi wannan karon kuma irin na ne a yawa shi irin wani ba da a irin haka hmm. amma a lokacin ya zama a yawa tsawo irin wannan lokaci shi bai san ba ba da ya zama yanzu da ya irin ta wannan ya ya irin wannan kuma ya tabbatar ba da wancan a ba wani bambanci za ka fitar da abin da ka riga ka san cewa lalle ba zai wuce haka ba yanzu duk abin da kake kokwanton dubu biyu ne ko dubu uku sai ka fitar da dubu hudu kokwanto zai saura to an ci wansar ba ta canjawa kenan وعن ابن عباس رضي الله annan أن النبي صلى alaihi wa sallama قال an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fil ladhi sakata an rahinatihi famata dangane da mutumin nan da ya fado daga kan dabbarsa famata sai ya mutu an gane ko yace iksiluhu wa wasidrin ku je ku yi masa wanka da ruwa da kuma wato ainihin magarya wa kaffinuhu fi saubayhi ku yi masa likkafani da tufafinsa guda biyu wani mutum ne ana tsayawan arfa cikin aikin haji yana bayan rasumarsa ba abin da ke jikinsa sai tufafinsa guda biyu izar da rida izar wato wanda ake daurawa a kogo rida wanda ake sagalawa akan kafar wanda ake sagalawa akan kafar lokacin da ya fado sai manzo Allah su ce iksiluhu bima'in wa sidr ku je ku dauki ruwa da magariya ku yi masa wanka da shi wa kaffinuhu sau bai ku yi masa likafani cikin tufafinsa guda biyu wato wannan na nuna mutumin da ya mutu yayin da yake cikin harama da aikin haji ko umara ba a yi masa likafani da komai sai da mai tufafin nan nasa guda biyu ba a ƙara wani abu akai a cikin wani hadisin annabi ya ƙara cewa wala tu tuhannituhu kar ku sa turare jikin tufafin nasa wala tu tukhammiru ra'sahu kar ku ce za ku suturce kansa ku bar kansa a buɗe yadda mai aikin haji dama yake kansa a buɗe a wata riwayar ma ce wala tumissuhu tiban kar ku shafa turare a jikinsa fa inna allaha yab'athuhu yawmal mulabbiyan Allah zai tashi shi gobe kiyama yana mai talbiya labbaik allahumma la sharika innal hamda wan ni'mata wal mulka la sharika haka Allah zai tashi shi gobe kiyama wannan yana daga cikin falalar mutumin da ya mutu wato ainihin da ihrami a jikinsa yana cuɗanye da aikin haji ko umara wannan shine an ko wato za a masa likafani da tufafinsa guda biyu to cewa iktiluhu bima'in wa sidrin a yi masa wanka da ruwa da kuma wato ainihin magarya ita magarya din su mutan da suna da salo guda uku don yin amfani da ita ko dai bayan an tare ruwan a daro ko a kwami ko a bokiti sai a ɗauko ganyen a sa sai a karkada a karkada a karkada yawan karkadawa sai sa ya kumfa to wannan kumfan sai taimaka wajen fitar da datti daga cikin dan adam idan an yi haka yayi waɗansu kuma sukan ɗauki ruwan su sukan ɗauki kai ganyen su sa cikin ruwa su tafasa idan aka tafasa ta farfasuwa zai sa yayi me yayi kumfa bayan an sauke ya huce shi ma sai a amfani da shi haka idan an yi yayi waɗansu kuma sukan ɗauki ganyen su haɗa ne su dandake shi idan suka dandake shi sai su garwaya shi da ruwan sai su yi wa mutum wanka da shi duk dai wannan a matsayin wani abu ne mai gusar da datti irin yanzu ka iya da sabulu ba bambanci tsakanin wancan wancan magariya ne Shi ne sabulun sa a wancan lokacin yanzu kuma idan kai da wani sabulu duk baka yi laifi ba to da wannan waɗansu malamai ke kafa hujja cewa ashe ruwa idan wani abu wanda yake mai tsarki ya takudu da shi ya garwayi da shi baya kwacewa wannan ruwan tsarki a ce masa ba tsahur bane ba yana nan tahir ne mutahhir dan ba dan haka ba da annabi ba zai ce aiwa mutum wanka bima'in sidrin ba kun fahimta wannan da kyau wannan daga cikin babbar hujja kan malaman da ke kafa hujja da wannan wannan hadisi muttafaqun alai imamu al-bukhari da imamu muslim ne suka rawaito shi na dai duk sabulu ko da iri dai idan ka tambaye na omo na ce eh wani da an ce mazin ce sallah ya ce eh premier joy kowane irin sinadari da zai fitar da datti kowane irin sinadari kar ma ka bashi suna matakan sinadari ne na fitar da datti magana ta riga ta kare wa alaikum salam a daure shi ba akwai ruwaya da sanona haka bayan an sa wannan a iya sa ruwa daure shi dan saboda aka bar jikin shi da wannan sansan ai ba zai dadin kama ba ko sa masa likkafa ne eh? a to shi wankan ma na gawa wala sai face a tsana dan mata. imam malik ibn anas ya faɗa cikin motsa yace ba wata siffa da shari'a ta kadan da ne ka da shi ka wanke ta kawai ka kare <laughs> cikin motsa an gane ko ta ina illa iyaka annabi ya nuna siffa wanda take ita ce mafi biciya amma ba dan dole ne a yi ta ba bayanin ta kuma zai zo nan gaba وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح an karɓo daga Aisha tace lokacin da sahabbai suka yi nufin ruwa annabi wanka sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce wallahi ma nadari sai wallahi ba mu sani ba nujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin za mu tsaraitar da annabi kama nujarridu mautana kamar yadda muke tsaraitar da mamatan mu idan za mu yi mutum wanka mu kwabe masa tufafinsa amla ko ba za mu yi haka ba a nan gurin ibn hajar ya tsaya amma yayin da suka yi wannan sabanin wadansu suka ce a bar shi da tufafinsa wadansu suka ce a cire masa tufafinsa suna nan haka sai ubangiji ta Allah ya dora musu bacci da ya dora musu bacci sai suka ji wani mai kira yayi kira da babban murya wanda ba su san kowane ne ba yace do rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabuhu ku wanke shi da tufafinsa a jikinsa suka farka gaba ɗaya kowa ce ga abin da ji kowa ce ga abin da ji sai suka wanke shi da tufafinsa a jikinsa ina fata an fahimta to wannan hadisi ta fuskar riwaya hadisi ne sahihi ba da wani suka akai amma mataninsa wato akwai mas'aloli da dama da ka iya tasowa karkashin matanin hadisin da haka wadanda suke cewa dan wanda ya musu wannan maganar wane ne mala'ika ne sai zan kamar wani sabon sako kenan bayan annabi ya bar duniya aljini ne to aljini ko dan me zai sai magana da maganar aljini sai aiki da maganar aljini annabi kadar ne kamar yadda suka faɗa kadar kuma bisa ga zancewa bai inganci ya riga ya mutu amma dan musamman ya suna cewa yana yawo a duniya yana zuwa inda ake zikiri wannan hira ne marasa abin nan Allah da ya riga karɓi rayuwarsa an gane ko baka iya tabbatar da ga wani mutum yana da rai sai wanda shari'a musulunci ta tabbatar da nasi amma duk wannan ba haka ba sai zanto faɗa kai kawai da baki ba nasi ne tabbatar maka ba nasi kuma dole sai ya zama sahihi an gane ko a takaice sahabbai gaba ɗaya a wannan lokaci sun yi ijma'i wajen siwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka a yi masa wanka da tufafinsa a jikinsa waɗanda suka jibanci nauyin wankansa kuma suna daga cikin alul baiti dinsa wato ali bin abi talib da fadl ibn abbas da wane da a cikin sa akwai wannan zaid kuma abin nan usama ibn zaid da wane ne su suka hado jin su biyar dai suka yi masa wanka da sa a jikinsa suna zuba ruwa a cikin sa haka sallallahu alaihi wa to shine wato gaskiya akwai abin nan mun sha tattauna kan wannan matsalar ne da yan uwa da dama masu wa'azi da karantarwa amma da wadansu daga cikin malaman mu ni dai har yanzu bincike na bai kai karshe ba kanta idan kace an musu ilhama su ni dai kawa zahiri zai ce sabai sun yi jima'i akan ayi wannan amma wannan na cewa an yi musu magana dinnan waye yi musu magana hadisi kuma ya inganta baka da maka ce bai faru ba ta fuskar riwaya ba ya da suka amma waye yi musu magana anan magana take inda annaba kace an yi magana ai baka isa maka tambaya kace waye masa magana ba amma tunda wani sahabi ne aka magana ka kana maka ce waye masa magana ba wanda zai ce tambayar da kai ga rashin kunya ina fatan kun fahimta da kyau hmm. wa alaikum misali wajen karaitarwa su nuna idan mata ta mutu eh. mata wanka ko in ya mutu mata ta wanka a yi mata wanka hmm. to anan za ta iya karaitar da shi ko shi ya karaitar da ita wanda kuma ba a jina jiya ne ba gare ta shi kuma sai da tufafi a jiki misali a ko da mace za ta yi wa mijinta wanka ko miji yawa eh, ko ma duk wanda za ka yi wa wanka ai ba ce da ma ka tsiraitar da shi ba ta yadda kai ka bashi shi tsirarar za ka cire dukkan tufafin da ke jikinsa wanda suke dinkakku wannan baya hana ka lallabe inda al'aurarsa take da wani zani ko da za ka wanke jikinsa kuma kar hannunka ya damfar da al'aurarsa ka sa wani tsumma ko wata safar hannu kuma ba ce daga kwaye shi haka ba ta karkashin zani za ka wanke shi haka ka fahimci wannan amma Allah sun da tufafin sa jiki suka rinka zuba ruwan kawai cikin haka ka fahimci wannan to kaga wancan daban wannan daban minha ko da waye zaka yi wa wanka ba baka damar ka bude al'aura ka kalla al'aura ba dan saboda kallon al'aura ta wannan fuskar ko da tsakanin miji da mata ne yanzu bayan ya riga mutuwa hukunci ya dan samu canji da sauransu to da haka sai mutum ya suturci al'auran sai dai ya shafi sai dai ta karkashin zane ya wanke shi وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته umma atiya Allah ta kare da a gare ta tace manzan Allah ya zo wurin mu wa nanu nughassilu ko muna yawa yarsa wanka wata yar daga waɗansu malaman suka ce Zainab waɗansu suka ce Ruqayya amma galibi sun tafi kan Zainab kamar da a iya fahimta har daga cikin waɗansu ruwaya fakala sai annabi ce ha salasa ko wanke ta so uku au khamsan ko so biyar au aktsara min zalika ko sama da haka wannan nan ba kayyade wa mutane ne ba kaifiya da ce ko so uku ko so biyar ko sama da haka in ra'aytun na zalika in har kuna ganin hakan ya dace ma'ana dai wanka an danganta zuwa ga mai yin wankan abinda da ake so gusar da datti daga jikin mutum in wanki dai yayi shikenan in ya kai uku shikenan in sai da kai biyar duk shikenan in ra'aytun na zalika in kun ga hakan za ku wannan wanka ne bi bima'in wasidirin da ruwa da kuma wato ainihin magarya waja'alna fil akhirati kafuran a wankin karshe ku sa kafir kowa ya san kafir ai abin nan mai kanshi wanda ake sura waje in koli ko aw shay'an min kafur ko wani abu na kafir a cikin me kenan a cikin ruwan ya zanto shine karshen ruwan da aka sa a jiki dan saboda me kanshi eh eh ina ta tare ba ilafi ba dan shi ma kanshi ne da shi dan makasudin shine kanshin na <laughs> to dole mai kanshi ne eh an gane ko ta ce falamma faragna azannahu yayin da muka kammala wanke ta azannahu sai muka sanar da shi annabi daga al'azan ne bi ma'ana al'ilam sanar da ku. fa alqa ilaina hikwahu sai ya jeho mana da izar dinsa wato zanin sa da yake daura ko shine al-hikwu da yawa ha'un kasra ko al-haqwu da yawa ha'un fataha duk wanda kai a larabci yayi fa alqa ilaina hikwahu sai ya jeho mana da wato izar dinsa fa kala yace ha iyyahu ku yi mata tufafin ciki da shi da ake nufi da shi'ar dukkan tufafin ciki da yake bin jiki kamar singlet ana ta mata me shi'ar da yake nufi in kun zo mata likkafani wannan kwarjallan ku sa shi a jikinta sannan ku sa likkafanin daga baya wato annabi ya bata wannan saboda abin da ya taba jikinsa a yi mata likkafa da shi saboda albarkar jikinsa sallallahu alaihi wasallam dan ta dace da albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam متفق alaihi وانا حديث امام البخاري da مثلا suka ruwaito wa fi a wata riwaya ibda'na bima yaminha in kun zo wankan ku fara da damanta wa mawadi alwudu'i da kuma wuraren gaban ha na wato idan kun zo wankan uku ne za ku biyar ne sama da haka ne kun ga dace to dai ku fara daga bangaren dama mutum yana kwanci dama a rigingine sai a fara da dama sannan bangaren hagu sannan da ita ku fara dama sai ce kuma da gaban alwala gaban alwala kuma sanannu ne so ne hannaye da fuska da kuma kafa an gane ko wa fi lafzul bukhari a wata riwaya ta bukhari ita umma ta ce dafarna sha'raha thalathata qurun sai muka tufka gashin kanta wato kulli uku الضفيرة على رأسه ne irin kullin gashi guda daya gida idan kai wani kuma ya zama basir idan kai wani kuma ya zama basir kenan ta ce fa dafarna sha'arha sai muka kulla muka tufka gashin kanta ta qurunin kulli uku fa alqainaha khalfaha sai muka jefa su gaba da kulli uku a gadan bayan su laraba suna dogon gashi mu yanzu <laughs> wani duk ya kulla guda ku ai bayan da yawan da har za a je ba a baya amma an samu da mai wannan gashin haka za a yi ta ma haka shine dace da sunna in ba a samu mai wannan gashin da yawa ba ita ma dai za a kwance wannan kizan a tufka shi mai gida uku gida uku a tufka nan a tufka nan a tufka nan wani shikenan in yana da yawa a jefa shi gadan baya sannan a sa cikin da kafani ba da yawa kuma haka shikenan eh. mm. na wannan bai fayyace siffa ba kawai yana magana in za a fara a fara da dama wannan ko ka iya fahimta sa ko ba ka wannan hadisin batun da annabi ya mu ta yamun fi kulli shay <laughs> ka fahimta ko na'am wannan kiran kiran gaba da a yi da ya yana suwa kan aure ah, to daukar lokaci idan suna ta ce ai abu duk daukar lokacin ba za ka yi ba <laughs> ginin kamari a kasa mai kwakwa ba yana daukar lokaci ba za a gina ko ba za a gina ba to <laughs> mun daukar lokaci kawai ka ba abinda suna ta ce a yi. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أصواب عائشة تكي شوى أن يوى النبي صلى الله عليه وسلم لكفني في ثلاثة أصواب تكن تفافي قداؤك بيض فرالي sahuliyatin wanda aka kawo su daga garin da ake kira sahul a can kasar yaman min kursu tufafin kuma na auduga ne kwatin ne an fahimta ko wato wannan ne yake nunawa idan an tashi yin likafani ana yi da tufafi guda uku dan mafificin abu shine abin da aka yi wa annabi sallallahu Allah ba zai zabar wa annabinsa ba wani abu ba sai abin da ya zama to shine mafifi to an yi wa annabi likafani da tufafi guda uku to wannan tufafi guda uku yaya suke waɗansu suka ce shine da riga da rawani da ko babban zane guda ɗaya rigar kasan dai da ake yin rigar mace ba hannu ake mata ba za a huda wuyan riga ne kawai a sa da kuma rawani da za a masa kansa sai ko babban zanen da za a rufe shi gaba ɗaya ba ya zama guda uku kenan ba haka wani ya faɗa kamar Abdullahi bin Umar ne ko Abdullahi bin umar bin al cikin su ne na manta ɗaya daga cikin su waɗansu kuma suka ce a dukkan su zanne ne guda uku za a yi zannuwa ne guda uku mafi girman su shi za a fara fadawa a ƙasa sannan mai bi masa wajen girma a fadaci a kan wannan ɗayan sannan karamin su kuma a fadaci shi ne na ƙarshen fadawa sai a ɗauko mutum sai a sashi kaga sai a ninke shi da wannan karamin ba haka ne ba sai a ɗauko ɗayan kuma ba sai a ninke shi sai ya rufe har inda wancan garmin ya rufe gaba daya sai a dauko na karshen sai a lullube shi da shi gaba daya kawai sai a kai shi makamanta wannan shine dace da sunna yi guda bakwai din nan hadisin da ne akwai hadisin da yake ayi guda nawa bakwai da riga da riga da rawani da wace ce haka dai gaba daya guda bakwai uku nan da shine dace da sunna na'am hmm. ma. za a yi shi gurgurai da zai rufe gawa gaba daya kar a ce karami ka dauka dan dan filin haka wanda shi kansa ya isa ya rufe gawar daga nan mai bi masa kuma ya dan tsara shi girma dan saboda da an rufe gawar da shi wannan din kuma ya rufe har wancan ka fahimta daga nan na uku kuma ya tsara shi girma tun da zai rufe su haka gaba daya dan a daɗin rufewa ne kawai gaba daya idan duk ta kure ba a samu kwayo ba sai tufafi da aka masa tufafi da ya wadatar dan ga wani sahabi ya yi shahada an zo ma za a rufe shi abin nan Musa bin a yakin hudu an zo za a yi masa da kafanin ma ba komai sai zanen sa guda daya a jikinsa idan an ja wajen kansa sai kafafunsa su fito idan an ja wajen kafafunsa sai kansa su fito sai annabi ce ku ja ku rufe kan a kyale kafafun haka aka kyale kafafun haka sa kamar annabi ya sa ganyen abin nan ya sa sannan aka rufe shi haka an fahimta ko dan ana ne da abin da ya samu eh kamar babban zane ne an kewaye shi da uku ba ba haka shari'a take kai ba kamar yadda shari'a take kai shi idan babban zane ne aka yanka shi da aka sai kiyan kuwa <laughs> dukkan waɗannan al'amura wato shari'a tana yin su don an mai da shari'a take karrama mutum musulmi ko da bayan mutuwarsa ka duba duk abubuwan da aka zano baya duk wannan gata ne fa ga mace ko da bayan mutuwarsa sannan wajen wanka din nan malam ya kawo mana hadisan wanka amma bai yi maganar hadisan da suke nuna waye mafi cancanta wajen wanka ba sannan da irin ladan da ke cikin wanka dole akwai hadisai da ke nuna haka mafi cancanta wajen yin wanka shine iyalin gidanka mace na iya wanke mijinta miji na iya wanke matarsa abinda ke nuna mace na iya wanke mijinta wato Fatima bintu Umayr ai Asma bintu Umayr matar Ja'far bin Abi Talib bayan Ja'far ya mutu Abubakar ya aure ta bayan Abubakar ya mutu Ali bin Abi Talib ya aure ta manyan sahabbai guda uku duk suka aure ta kuma kowa ya haihu da ita Asma bintu Umayr lokacin da sayyidina Abubakar ya mutu ita dai masa wanka ita da kansa ta yi masa wanka bayan ta game masa wanka ta fito cikin sahabbai ta ce to gashi yau ana tsananin sanyi gashi da azumi a bakina shin dole sai na yi wanka kuma bayan na masa suka ce mata ba dole bane ba ita ta yi wannan na saboda hadisin annabi da ke cewa dukkan wanda ya mamaci wanka to shi ma ya wanka wanda kuma ya me ya dauke shi shi kuma ya alwala to sai take jin wancan hadisin wajen su ke nuna wasu sahabbai suka ta ba wajen su bane mutabanci ne kina jin tsananin sanyi me zaki je sai kin wanka ba sai kin yi ba kaga ta wankewa mijinta Aisha take cewa da a ce za a da ba mai yadda wani yawa annabi wanka ba sai mu matansa amma sai ya akai muka sakaci muka kyale su suka sa ali suka suka wanke da mu zo bi masa wanka kaga ya nuna halacci kenan an gane ko sannan har annabi na faɗa ma Aisha cewa in dai har kika mutu kafina to ba wanda zai miki wanka sai ni duk wannan dalilin ne kan cewa miji na wanke mata mata tana wanke idan sai dangi makusanta bayan in ba ma'aurata ba su wanke ba samu juna sun wanke juna ba dangi wanda suka fi kowa kusanci idan suka yi wannan wanka su suka fi dacewa saboda dan adam yana sirri cikin tufafi ba ba wanda ya san me a jikinsa sai ranar wanka za a iya ganewa to kaga dangi na kusa ko da sun ga wani abu na aibi jikin dan uwansu ko yar uwansu ba za su je su tona sai amma wanda yake ba ni kusa batanta more idan lokacin da ya wanke gawa bayan kwana biyu kuka masa tsiya sai ce kuma da wanke nan wanku ba gashi na ganshi da kaza jikinsa ba to wannan to nan silili shi ne shari'a ba ta bukata shi yasa mai yin wanka ya zama mai addini mai tsoron Allah ko da cikin dangi kidan saboda duk abin da ya gani na wani abu na muni ba zai faɗa ba na alkhairi kuma zai iya faɗa dan alkhairi dan ka faɗa shi babu komai an fahimta ko saboda duk wannan ladabi ne da shari'a ta ladautar da mutane da Aisha take cewa salatati aswabin bidin sahuliyatin min kursu laysa biha qamisun wala imama kaga Aisha ta tabbatar cikin tufafin nan guda uku babu riga babu rawani dukkan su zannuwa ne guda uku aka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama likkafani da su hadisi na karshe da zamu tsaya kansa wa an ibn umar radiyallahu anhu ma kana lamma tuwfiya abdullahi ibn ubay جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه lokacin da Abdullahi bin Ubay shugaban munafikai din na Madina ya mutu ja abnuhu ila rasulillah dan sa abdullahi wanda shi kuma yana cikin sahabbai sai ya zo wurin manzon Allah fa kana yace da shi a atini qamisaka ukaffinhu fihi ba ni tufafin ka in yi masa likafani da shi fa atahu iyahu annabi ya baki akai masa likafani da shi karin bayani kan wannan hadisi gobe insha Allah za mu tashi akan sa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum mutabawun da suke da alaka da karatun nan da haka ina baiwa masu so hakuri kan idan za mu yi tambaya mu rinka yin wanda suke da alaka da karatu dan mu tike kila abubuwan da mu riga mun faɗa cikin karatu ba alaikum salam. Eh. kamar yanzu ga irin gwamnati da muke da ita sai a ce an ciyo muku bashi don saboda a gyara muku ruwa ko wani abin da kasance kai ka yadda kan tani ba da kan cinku bashi irin wannan bashi da gwamnati take ciyowa dan ta yi waɗansu ayyuka baya hawa kan ɗaiɗaikun al'ummar ƙasa nauyi ne na su waɗanda suke cikin lamarin gudanar da gwamnati don saboda akwai cikin galibin zalunci ne ana cutar mutane za su za su karɓi bashin ma bai shigo kasar ba ya tafi akawuntin su sun raba a cin su ɗora mutane nauyi da haka dan mutum ya mutu da wannan ba a cewa daidai yake da wanda ya karɓi bashi da fi sabin lahi tsakaninka da wani mutum kai wannan ba kai kaje karɓo ba karɓo maka akai da haka ba akan kai ke ba ubangiji ba zai maka hukuma kan irin wannan bashin ba inda bashi ne da yake cike da zalunci bashi ne kuma da yake cike da riba da ruwa wanda kaga ba ka'idan musulunci aka bi wajen karɓar shi ba ko ba tabbas ma ya zo kaka kai baka amfana da komai a cikin sa ba eh waɗannan da suka ciwo bashin suka cinye su ne za su faɗa gobe kiyama masu za su yi bayani na'am mamaci da da ya mutu ya rasa mutum ya rasa daga auren da ne ko iyaye ko kuma da wani shi mamaci mafi tsadar abin da ake masa addu'a ita kuma addu'a kowane mutum na iya masa cikin dangi ko cikin abokanan arziki ko ba dangi ba amma abin da ya shafi yi masa sadaka ba wanda zai masa sadaka ya zanto an ba shi lada sai in dan sanin cikin sa domin ka'idar wa Allah in sani illa ma idan kai ibada ba a dauki ladan a ba wani sai kai da kai ibada za a baka to amma idan ɗa ya yi a madadin ubansa to ɗa ɗin kamar wani ɓangare ne na mallakar mahaifi da haka in yi kamar uban ne ya yi da haka za a ba lada kamar yadda dalilan shari'a suka nuna haka eh na'am eh hmm. kalmar shahada eh, eh. ko dan fashi da makami za a kashe shi aka kawo limami dan yazo ya lakkara masa kalmar shahada ya faɗa masa kalmar shahada kuma ya faɗe ta zai iya rabota da ita gobe kiyama amma abin nufi za ka hana ya za su ture masa azaba na kisan kai da yayi na kwatar dukiya da yayi a'a ba za su ture masa wannan ba ku fahimta shi haƙƙi iri biyu ne akwai haƙƙi na tsakaninka da ubangiji mutumin da ya yi zina ko ya sha giya ko ya sha wani kayan maye haƙƙi ne tsakaninka da ubangiji tuba da istighfari na sa a yafe wa mutum wannan laifin dan haƙƙi ne baka yawa kowa ta'addanci ba amma zubar da jinin wane raba wane da rayuwarsa daukan dukiyar wane ko da mutum zai yi istighfari so miliyan ya je aikin hajji da umara ya bayar da kujerar aikin hajji da umara bayan ya cuci wani ya zalunci dukiyar wani ubangiji ta alaba zai yafe masa ba sai wannan da ka zubar da jininsa ko ka ci dukiyarsa ya ce ya yafe tukuna da haka abinda kawai dan fashi zai amfana da shi da wannan kalmar shahada shine in da yana shirka yanta kankare masa shirka inda yana waɗansu laifuka ya eh, tuba yanzu ta kankare masa a wannan fashi da mukami Allah ba zalimin sarki bane sai ya fitar da haƙƙin waɗannan bayi a gobe kiyama ko dai ya biya ko ya yi wasiti a biya ko ya nemi siyasa masa tun yana da rai to wannan shine sai ya samu tsira gobe kiyama amma ba haka ba sai an yi masa azaba gwargwadon wannan laifin nashi sai dai tunda abin ba kafirci bane ba zai dawo cikin wuta ba amma za a yi masa azaba gwargwadon laifinsa inna Allah laysa bizallamin lil abid na yawan samun masallata ga mamaci yawan wannan gaskiya ne yawan yawan masu sallah ga mamaci yana daga cikin abin da ake sa tsammanin ya sami rahama to amma da sharadin su wannan masu sallah idan zanta cikin su ba mai shirka dukkan su masu tauhidi za mu zo kan hadisan akan wannan annabi ya ce dukkan mutumin da ya mutu aka samu mutum arba'in waɗanda ba sa shirka suka yi masa sallah suka nemi don sa Allah zai karba ba sallah ba ko shaida ta gari aka bayar akan mutum akwai hadisin da yake nuna idan mutum ya mutu cikin makwabtansa aka samu gida hudu suka ba da shaida ta gari akan sa kai wani kam ai mutumin kirki ne ga halartar jami'i ga zumunci idan an yi mutuwa yana nan idan an yi suna zai zo idan an yi mai an yi haihuwa nake nufin zai zo ya taya murya idan an yi suna zai zo to kaga wannan ya samu shaida ta gari to annabi yace zai shiga aljanna mutum hudu ba na yi bayani ba mai sa kuke haka da haka wannan taron masallata yana daga cikin abin da ke sa mutum ya ta kwarai da gaske arba'in zuwa abin da ya sama inda ya suna masu tauhidi ne ba masu shirka ba to tabbas Allah zai ba su cetonsa haka manzo Allah faɗa cikin hadisin muslim eh Eh. kawo hmm. hmm. a annabi ya kawo addu'ar a siga ta itlaq bai kayyade mu da wani lafazi ba ta is'alu li akhikum istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa inna fa innahu al'ana yus'al yace ku roƙa wa ku nema masa gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da harshen sa domin yanzu haka ana tambayar sa wani da Hausa wani da Fulatanci wani da Yarbanci wani da Larabci duk wanda bai da Larabci ko da wani yare Allah ya karba abinda ake bukata ya Allah masa gafara ya Allah tabbatar da harshen sa wajen ansa tambaya ya Allah masa gafara ya Allah tabbatar da harshen sa shikenan magana ta riga ta kai shikenan kare ce dole sai wannan lafazin idan ya kawo shi haka Eh. wannan ba da asali bayan an banne mutum sai wani ya tsaya ce ku karanto kul huwallahu uku ga damu ku karanto la garja akum dal ilahi alana sira da inna a a'a abinda ake cewa ku yi masa ku roƙa masa gafara ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa wannan addu'ar kuma kowa zai da kansa wani baya cewa mutane ku karanto kaza ku karanto kaza na bada umarni yadda koyarwar ta take kowa ya da kansa duk wanda ya riga gama wa ya tafi ba sai ya jira sauran ba wannan shine koyarwar sunna kun fahimta da kyau yayin da za a tsaya a ce ku karanto kaza ku karanto kaza wanda ya zama bid'a kenan faɗin zan aiki ne wanda annabi bai masa bai wuce ba annabi abin da ke cewa ku roƙa masa gafara ku roƙa masa Allah tabbatar da shi shikenan sai kai ni in yi kowa yi wanda ya riga gama yayi tafiyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bayan an binne wani mutum yana ta roƙa masa gafara ya Allah ka rahamce shi Allah kai masa gafara ka tabbata har tsawon tsayawar da a iya kwantar da raƙumi a soke shi a sai a raba nama to kaga shi idan idan yin bid'a suka zo fatiha da salatul fati wal wallahu ga wani damu lakar da akum dal ilahi cikin minti biyar sai a ce ku ila lakar da dal ilahi kafin ku karja lakar da dal ilahi an ba ku wani abu ya da dubu 129 kafin ku yi 50 an ce ku waye kaza kaza kaza bid'a shi kawai kawai barazana suke da lafazan ku yi kaza ku yi kaza ya zama kamar wasa kamar wargi wallahi shi yasa babu babu babu garari da kadan da ya hana musulmai fahimtar addini ya hana su ci gaba irin bid'a saboda ita bid'a shine ka kama wani abu ne kana yi ko ba daga annabi yake ba hakan wani malami ne kadan da ne kada shi ka wahalar da kanka ya baka tarbi mai tutoci da waye ka wahalar da kanka kuma babu lada A da zaran ka bi sunnar annabi cikin sauki al'amura suke tafiya duk wannan baya cikin sunna Ka ga eh? kaga shi idan mutum ya rasu wato abin da zan faɗa ina faɗa ne yadda yake a shari'ance ba al'adance ba eh, idan mutum ya rasu ga duk irin gatan da musulunci ya tsara mun karanto cikin wadansu hadisai yau kun ga dan Allah cikin abin da muka karanto zuwa inda muka tsaya yau in an ci sa a cikin ana yan ɗaya cikin uku na abin da muka faɗa ga su ko duk hadisai ne to kuma gobe za mu dora ina jin sai mun yi darasi uku ko hudu akan wannan babin kadai wanda shine duk nassin hadisi ya tabbatar ko ba a yin ko ɗaya sai waɗansu abubuwa daban kaga idan mutum ya mutu ya mutu ga kaida ga abubuwan da za a yi masa har zuwa inda muka tsaya to bayan an riga an zo za mu zo yadda za a yi masa sallah sallah din nan gaba ɗayan ta addu'a ce abin tukun sa addu'a ga mutum idan ya masa gata ana gama sai a dauke shi a binne shi ana zuwa aka binne shi kuma za a tsaya a masa addu'a ka duba tsawon lokacin da annabi tsaya minti nawa ake bukata wajen a zo a kwantar da rakumi a yanka a fede a raba nama a takaita awa ɗaya to kamar haka fa annabi tsaya yana yi wa mutum addu'a a wajen kabarin a ina aka taɓa zama da ka aka kwata duk abin da ake karanta lazar za kun da ilahi kafin ka tara lazar za kun ya da 120 sura kafin ka yi 30 kaza kaza ana ta faɗin abu kawai haka ba ba ba a ya to lokacin da aka je aka bane mutum aka tsaya tsawon wannan addu'ar minti talatin ne Arba'in ne wancan yi hamsin wancan yi awa ɗaya da rabi wancan yi kaza duk wanda ya gama ya tafiya sa to tun daga cikin makabarta ake wa shi wanda aka yi wa mutuwa jaje ta'aziyya to wannan ta'aziyya dama ita kalmar ta'aziyya a larabci shine bayar da hakuri to wajen bayar da hakuri din nan ba kayyade ka da wani lafazi cewa tilas shi zaka faɗa ba amma ya tabbata annabi na cewa wani inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma ko na baka mutaka ita abinda Allah ya karba nashi ne abinda da ma ya bar nashi ne kowane irin abu a wurin Allah yana da iyaka tsiya sananniya da haka kai hakuri kan abinda Allah ya jarrabe ka da shi na kuma ka nemi lada wurin Allah dan in kana kulciya baka lada wani lokacin annabi kan cewa azzama Allahu ajrakum Allah ya girmama ladan ku ma'ana bisa ga me hakuri da juriya dama duk lafazin da zaka yi amfani da shi da ke nuna bayar da hakuri ga mamaci shi ne ake kira da sunan ta'aziyya to za ka yi masa ta'aziyya makabarta in ka masa shi kenan in baka yi masa ba sai ka biyo shi gida in ka same shi ka masa shikenan in baka same shi ba ya tafi kasuwa ka je ka bi shi kasuwa ka yi masa in baka same shi ba ka je masallaci ka masa salawat an gama sallah ka tare shi kai masa wannan shine sunna amma shi kanshi gidan a dawo a zauna fa shari'a ba ta ce a dawo a zauna ba wannan kwana uku da ake ba a dawo a ce shari'a ba ta ce haka ba kila yanzu yau idan wani mahaifinsa ko dan uwansa ya rasu bai yi wannan zaman na makoki ba mutane za su iya kafarta shi lamarin lamarudu za su ganga ko wani fir'auna fir'auna ka to amma dan Allah ga matar Abu Talha zai fita kasuwa ɗansa baya da lafiya shi ya san ɗan yana cikin halin kakani kai yana fita ɗan ya mutu da matar ta tabbatar dan ya mutu ta ɗauke shi ta shimfiɗe shi ta yi kaza ta yi kaza ta saitin lokacin da mijin zai dawo daga kasuwa ta tanada abinci ta tanada abin sha ta yi wanka ta yi ado irin kadan da duk mutumin da ya gama ta cikin wannan halin zai sha'awarta ya shigo gida yaya yaro ya ji da jiki ta ce huwa askanu min makana natsuwarsa ta yanzu ta fita da dukkan wanda ya mutu kan aina tsuwa ta zo ta karfe kenan ba mulki ko ɗaya kenan inda ɗazina mutu yanzu ya yi kaga sai masa sayan magana shi na yi kwantar da hankalinsa ta kawo abinci ya ci ta kawo abin sha ya sha ta yi masa rausaya da har sai da ya sha'awarta ya kusance ta a wannan daren a wannan lokacin ya kusance ta bayan ya kammala sai take magana da shi cewa shin yanzu idan mutanen wani gida suka baka aro na wani abu kaddara ko rariya ko gatari ko sumburi ko me aka baka aro sai kai amfani da kayan aron sai mai shi ya zo ya karba in ya zo karba ka ji ciwo yace me ne jin ciwo a ciki ce to sai ka nemi lada a wurin Allah aro da ya baka na ya karbe kayan wannan fa sahabiya ce a zamanin annabi aka yi wannan ai yanzu ko ko da ba ta da kuka sai ta aro kuka ta yi idan sai yayi ta tsur ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza dole sai ta aro kuka dan girman Allah lokacin annabi aka yi wannan da annabi ya samu labari yace a arrastumul laila a daren jiya kun yi angwanci ma'ana ka kusance ta yace eh annabi roki Allah ya masa albarka cikin wannan daren Allah ya canja musu da wani dan da ya fi wancan sakamakon wannan dan da aka canja musu da aka samu gaggan marar ta Qur'ani goma sakamakon wancan haƙurin guda ɗaya wannan hadisi yana nan a kusa cikin riyadu salihina ba sai ka je nesa ba an taro maka duk an kawo maka to duk abin da ke sa mu shiga cikin wahala gina abu akan al'ada ko mu kasa bari gina gidoyi kuma a kasa bari shi iblis shi yasa ba abin da yake so mutum ya irin abin da wanda yake cewa sufyan sauri ko sufyan ibn uyayna yace al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah ta al ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha yace shedan ya fi son ka aikata bid'a sama da aikin sabo yace domin duk mai aikin sabo yana can giya ko yana tata ko yana zina ya san barna yake sai ya boye maki sanin sa cewa barna ne da ji a jikinsa cewa ba daidai ke wannan shi zai jagorance shi zuwa ga tuba amma mai bid'a ko baya iya tuba yake saboda baya jin barna yake sai ya zo masallaci ma zai to mutumin da sai ya je masallaci zai abu kaga ya mai da abun abin kirki ina sa ranar tuba ce to waɗannan al'amura dukkan su sai a hankali a hankali kullum mu kalli abin da yawansa mu rinka sassabe kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har a zo addinin gaba ɗaya amma dai karbi da ake yafi komai wahala musamman a cikin wuraren da bid'a ta yi kanta Allah shi rufa mana asiri Allah shi na ganin sai mu yi hakuri haka kuma akwai wani sanarwa ne ko ne eh, abin da muka samu ne a wannan neman taimakon yan uwa suna ba da rahoton cewa abin da suka samu a wannan neman taimakon na yanzu naira dubu ɗaya da ɗari hudu da kuma sittin da tara Allah ya saka kowa da alkhairi bisa niyyarsa. a gaskiya wannan yunkuri ni yana ƙara mun ƙwarin gwiwa ne kwarai da take wajen karatu saboda wannan na nuna sha'awar yan uwa da kuma son taimakekeniya wajen aikin alkhairi kuma ina fatan ayyukan musu su da har su wuce iyakacin nan gurin dan idan ayyuka suka da za su fi wannan karfi amma kowane abu ana bin shi ne da matattakala wannan sha'awar karatu ko yace ita take baiwa shi mai karantarwa ƙwarin gwiwa a cikin sa kila waɗansu ku da yawa ba su sani ba kusan ah, duka bai kusa biyu ba waɗansu daga cikin masu halarta wannan darasi suka haɗu wajen su goma sha suka je Kano suka kai mun ziyara sakamakon wata rasuwa da aka yi mun da kuma duba hajiya da bata da lafiya dan ta dan yi jiya a Kano to gaskiya wannan ya bani ji a jikina kwarin abin ya yi mun tasiri a zuciyata ba kuma ni kadai ba ta yan uwa da muke tare da su Dr. Ahmad Malam Abdulwahab da sauransu Allah saka kowa da alkhairi bisa ga niyyarsa ta gani kuma Allah madaukakin sarki ya dawo da mu kan ayyuka makamantan waɗannan Allah ya taimaka mana sai babake ne idan Allah ya kama wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa wanda suke zuwa karatun safe an fara tun daga yau